'yan uwa matasa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan labarin matasa tare da ni taku ta kullum rakiya arimi da gora ta samira rafi da fatan kin tashi lahiya gora lafiya lau ya wajen ki alhamdulillah to mi ke labari maraicen yau dai zamu tattauna game da halin da ɗalibai da suka rasa muhallin su daga bani bangu suke ciki sakamakon rashin tsaro da kuma waɗanda suka isa balle yara a takaitaccen rahoton namu na yau kuma zamu kawo muku tarihin wata matashiya mai ado kuma mai tsara suturar gargajiya a ƙarshe kuma sai wasannin ƙwallon ƙafa. Gwara yanayin tsaro na ta taɓarɓarewa a jihar Talabere, jama'a ba su san hanyar da za su bi ba. Haka al'amarin yake ga mazaunan sashen Bani Bangu inda iyalai da dama suka ƙaura zuwa ballai yara. Yawancinsu mata ne da yara gami da ɗalibai. Daga cikinsu Isaka Idrisa Jibo ɗalibi ne na shekara ta uku a makarantar da ake kira Complex dan Sanyiman Segondar a Bani Bangu. Wakilinmu na ballai yara Saidi Abdu Winditan ya gana da shi. Bashin hankali ne ya tayar da mu muka zo a nan balle yara matsalolin da muke fuskanta dai shine yanzu ba ma karatu kuma har yanzu hankalin mu baya kwance yanzu ga jarawa birebe tana ƙara karatuwa yanzu dai ni kadai ne amma wasu sun rabu wasu sun tafi walam wasu suna yamai wasu kuma ban ma san inda suka nufa ba mu zaman lafiya kawai muke bukata kiki na lura da wani abun ban mamaki a birnin yamai menene kuma mira wajen bitar ɗinki yana ta linkawa a yamai kuma matasa ne suka fita ka su. Ba shakka haka ne Mira. Ga mutane da yawa sha'awar ce ta ba su damar bayyana gwanintar su don samar da ƙananan bukatunsu. Ga rahoton Hauwa Mamman. Tsakiyar birnin Yamme, Habibullahi wani matashi dan shekara goma sha tara da ya ɗau niyyar koyon ɗinki domin kaucewa zaman banza. Dinki ne nake yi, ina koyo ne, ina yin dogayen riguna da wasu 'yan ƙananan ɗinke-ɗinke. Ana aiki na sayan kaya kamar irin su zare da sauran kayan ɗinki. Ban daɗe ba kwarai da na fara bai wuce watanni shida ba. Bana biya na zo koyo ne. Lawali ɗan shekara talatin da shida da ya maida ɗinki sana'arsa shekaru goma sha biyar ke ga yana aiki cikin yanayin amintawa da abokansa kuma da samun gwargwadon amfano a kai. Bakin gwargwado dai ina yi da mata maza ina yi bakin ya abun da na ya. Ina riga da jifa haka rafu da haka riga jifa da yari ko rafu pantalon duka ina yi. A muna yi sati sati sati duka yana sallan sai kuma a ɗauki sayan wani sati. Eh, gaskiya ana samu ana abubuwa da yawa ma da shi. Akwai alheri cikin tunda ana taimaka ma jama'a ana taimaka ma dangi kuma ana biyan bukatu bakin gwargwado. Ba ila shakka ɗinkin tela ya zarce kasancewa na mutanen da suka girmanta wata hanya ce ga matasa na ajiye 'yan kuɗaɗe kuma wata siffa ce na su girka ƙirƙira ta kansu da kansu. Kiki wannan satin satin matan ƙasar Nijar ne. Haka ne Mira a Tesawa jihar Maraɗi 'yan mata da dama suke sana'a. A cikin su Lori Sani mai sai da biskitin riɗi. Wakilin Musaidu Sanke ya yi ƙoƙarin tattaunawa da ita. Laure Sani wata matashiya ce 'yar mata mai shekara goma sha biyar da ke zamne a garin Tasawa cikin anguwar Nwala. Bayan an fitar da ita daga kwaloji saboda rashin samun aunin adadi sai ta tsunduma cikin sana'ar sai da riɗi tare da abokanta da ba su samu zuwa makaranta ba. Sana'ar sai da riɗi wani babban amfano ne ga wa'annan matasa 'yan mata na Tasawa. Bari mu saurari bayanin Laure. gaskiya tallar riɗi na daɗe da fara ta saboda an ma kashi shekara uku haka na yana tallar riɗi kuma ina samun kai na kayan ba uwata gaskiya da talla ta ba ta wuce ranfal zuwa karatun wajen a wajen halɗiya, mahaifiyar laure hakika dukkan yan gidan na samun amfanin wannan saidari ɗin sai dai kuma tana ladama na ganin 'ya'yarta ta bar makaranta. Da ta yi lakwal ba ta yi kirki ba da ana mata wani ɗan gyara kuma gyara bai yi ba. Yanzu in ta man tallar riɗi da sahi da marece sai a tai makaranta wani bi kuma an ban kai ga yi ba sai a tai makaranta da sahi da marece a tai tallari. Eh to talla ta mu tallafi da yawa shi dai Allah shi ke tsaro saboda mu yanzu uwaye mata muna ganin amfanin talla amma su maza ba su samma tallan nan daga baya ne dai suka dangana ga Allah. A tasawa domin rage tururuwar wa'annan 'yan mata matasa ga yawon tallace-tallace ɗaya daga hanyoyin mafita shine barin su su ci gaba da karatu a makaranta wani kalubali da garin ya wajaba ya tunkara. Yanzu kuma sai tarihin namu na Lahadi Mira. Ranar da aka keɓe wa matan ƙasar Nijar 13 ga watan Mayu ta sa muka haɗu da wata budurwa 'yar shekaru 25 'yar kasuwa mai yin ado kuma mai tsara suturan gargajiya. Sunanta Aminata Modi ita ce kuma mai tallata bikin bifa. Fanta ta yi ƙoƙarin haskaka ta. Ana mata lakabin suna Hajiya Kilcir dalilin shawarta ta al'adu Aminata Salifu Modi sunanta na gaske ta gabatar da ƙarshen karatu a wannan shekara na lisansa bisa fasa'a da al'adu da sulhu ta hanyar al'adu a jami'ar Abdulmumuni mai kirkirowa da faɗa a ji a intanet mai zane maɗinkiyar kayan gargajiya a yanzu haka tana shirya digirin masters kan gadon al'adun duniya domin ci gaba a International Training Center a Turan kasar Italiya ita ce kuma shugabar kungiyar al'adun Nijar kuma shugabar kungiyar al'adun gargajiya matashiya mai shekaru 23 a duniya. Muke da a bangaren tarihin al'adu abu ne da nake so sosai da na yi gado a wajen kakata da ta ɗoki tsawon lokaci wajen ganar da ni al'adu na zamanin su. A yau ina jinjina mata sosai wajen raba wanga tunanin nata da ni kuma nake rabawa tare da mutane mutanen gari musamman ma matasa. Aminata Salfu kuma ita ce shugabar bikin Befa karo na biyu. Befa baje koli da nune-nune na al'adu na zabarmawa na karama a kowane biki al'adu ɗaya daga cikin yankunan Nijar ga waɗanda suke yi aiki tare da ita. Ko banda alakar aiki abokiya ta ce ta girki idan na ce tana dagewa kan aiki na rago Amina Modi kwararriya ce tana ƙaunar abin da take yi musamman al'adu. Hakika ba za a rasa matsaloli game da mai bunƙasa al'adu a Nijar ba, amma kuma wannan baya hana waɗanda suke da ƙwazo kamar Aminata Salifu Modi da ake kira hajjiya Kilciyur. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. Bayern Munich ta yi nasara a ranar Asabar ba tare da ta buga wasa ba. Ta lashe gasar Ligin Jamus karo na tara a jere saboda nasarar da Dortmund ta yi a kan Leipzig uku da biyu. Wannan ya bar Munich da akalla maki bakwai gabanin kwanaki biyu kafin karshen gasar ta Jamus. Kuma a Ingila bayan rashin nasarar Manchester United a hannun Leicester, Manchester City ta karbe taken zakaran Ingila. Na bakwai a tarihinta kuma na uku a zamanin Guardiola. a nan muka zo karshen labarin matasa za ku kuma tsara sararin su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko dala ba akan layin airtel